Tare da sallama a gare ku da fatan dukuna cikin koshin lahiya da wannan yammacin Laraba biyu ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai ƙasar jamhuriyar Nijar. Masu gabatar da shirin jimila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. da yawan matasan najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗin su da yadda suka tura motar canji ta tashi ta tafi ta bar su ta mabule su da hayaƙi daidai ne kowane matashi ya ce sai aikin gwamnati ko kuwa lokaci ya yi da matasa za su canza tunani su daina dogaro da gwamnati? dole ne sai an yi tafiyar shugabanci a ƙasa tare da matasa ya kamata a samu matasa mafiya yawa a cikin tafiya amma hakan ba zai yi ba sai su matasan sun ba wa kansu gudumawa gwamnati ba zai yi ta ba wa kowa aiki ba ya kamata shi kullum matashi yana tunanin me zai yi to wai ma salon mulkin demokuraɗiyya taimaka ma matasa ya yi ko kuwa kashe musu ta yi to lalle haka ne yanzu eh, kudin ilimin matashi yana neman gobe a dindin ɗan siyasa ba da ƙarin shiga da ilimi sun kuma kawai sun zama 'yan amsar shata 'yan tafi kan titi Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa ta yaya matasa za su tsara kansu su zama masu taka rawar gani a fagen siyasar ƙasashensu kuma masu faɗa aji a cikin harkokin cigaban ƙasashensu. Sannan can daga ƙarshe, Isa lawa Ikara ya taho da labarin ɗan iya wanda ya kamata duk wani matashi ya tsaya ya saurara. Ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. jamila allah ya sa za mu samu lokacin yin magana akan uban facebook mm. zuckerberg zuckerberg yawa allah ya sa muna da lokaci mm. yawa to ga amsoshin ku wato game da tambayar mu cewa ta yaya matasa za su tsara kansu su zama masu taka gani a hagen siyasar kasashen su kuma su zama masu haɗa aji. To su waye suka haɓaka siyasar Afirka ɗin ba matasa ba? Ai a kowace ƙasa a duniya da mu take alfahari ba ma a Afirka ba. In ba mu matasa ba abin da zai yiwu. Yanzu ku ɗauki misali da Najeriya shugaba Muhammadu Buhari saboda mu matasa mun tsaya masa ne lashe zaɓe. Wanda nasarar da ya samu ba ƙaramin tarihi aka kawa ba a siyasar Afirka. To amma ku duba yadda ya rabon mukamansa in ya yi adalci ga matasa ku haɗa min. Ta ya za mu zama gawurtattu a siyasa idan ba a ba mu mukamai ba? Sako daga Bashir Muktar Yusuf Zaria. Yadda matasa za su sami damar hakan shine su kuji karɓar kuɗi don zaben wani ko wata da ba su cancanci wakilcin al'umma ba, su zama masu karatu da kuma gaskiya a cikin karatunsu. Kada su zama masu magudin jarabawa da barandan siyasa idan ɗan siyasa ya ci zaɓe bai nema wa matasa aiki ba sannan ya dawo wai ya nemi komawa karo na biyu su gaya masa gaskiya su kuma ki goya masa baya su kuma jajirce wajen neman ayyuka da mukamai na siyasa ko da suna ta gwadawa ba su samu ba wata rana dole a dace saboda duk mai nema yana tare da samu sako daga ado sani ka yarda daga jos nigeria sai sun rungumi hanyar neman ilimi da kuma aiki da shi su kama aiki ko sana'a don dogaro da kai, kuma su yadda ɗabi'un shaye-shaye da zaman kashe wando da sauran ayyukan asha, sai kaga komi suka faɗa dole a saurare su, sako daga Bashir A. Salisu. Gaskiya ita ce, mu matasa muna su mu ba da gudunmawa, amma ba a bamu. Dalili kuwa shine ana yi mana kallon yawanci za mu yi gaza wanda abun ba haka yake ba. Domin kuwa ba a tare an zama ɗaya ba, akwai nagari da yawa a cikinmu kuma ma nagarin su suka fi yawa a cikinmu in an ba mu shawara za mu karba Sako daga Bashir Nasiru. Yau da gobe gaskiya na ji daɗin wannan maudu'in saboda lokacin zaɓe ya tunkaro mu a Nijar na ga yadda matasa suka rungumi junansu wajen haɗa kansu da ma hitar da 'yan takara a tsakaninsu wannan ya nuna dole a tahi da matasa a cikin dukkan tahiyar da za a yi. Sako daga Almustafa Abdulrahim. A gaskiya za su iya ba da gudunmawa masu tsoka amma ya kamata samari su cire kwaɗayin samun mulki ko mukami daga zukatansu, ita ma gwamnati yayin da ɗanta ya kai mata shawara ta karɓe shi hannu bibiyu, sannan ta ɗan ware ɗan wani kaso da za ta ɗan karrama mishi da shi. Tunatarwa, ƙasashen duniya da haka suka taso. Sauraron ƙudurin ɗan ƙasa muhimmi ne ga ƙasa. Saƙo daga Sami bin Abubakar Hausawi. To yau da gobe ku bani hili da in yi tsokaci kan wannan magana. Hakika mu matasa hanya ta farko da ya kamata mu bi ita ce mu ƙaurace mu jajirce a daina amfani da mu a matsayin karnukan harautan 'yan siyasa. Na biyu mu kasance masu kishin ƙasarmu ba kishin aljihunmu ba saboda idan muka kasance masu kishin ƙasarmu kuma muka zama masu dogaro da kansu to ba wanda ya isa ya amfani da mu. to idan muka tsaya a wannan hanya za mu zamanto masu haɗa ji a ƙasar mu kuma a yi aiki da mu kuma mu haɗa ji saƙo daga mubarak bello manji yanzu ga zaura matasa inda hassan maina kaina ke ci gaba da jagorantar muhawara tare da abdullahi aliyu katsina na ƙungiyoyi masu zaman kansu a abuja da kuma kakakin majalisar matasan najeriya abba waziri daidai ne kowane matashi ya ce sai aikin gwamnati ko kuwa lokaci ya yi da matasa za su canza tunani su daina dogaro da gwamnati dole ne sai an yi tafiyar shugabanci a ƙasa tare da matasa matsalolin matasa a najeriya ba za su ci guda uku ba na farko lalacewar shugabanci wanda shi haifar da rashin son ba matasa dama su taka rawa da ya dace a bangaren shugabanci bangare na biyu lalacewa ilimi da rashin ingantaccen ilimi wanda yake haɗe da tarbiyya na uku illa ta rashin samun sana'a ingantacciya wadda za ta rike mutum kuma ta rike ƙasa a kowane lokaci ni bana yadda da maganar ilimi ilimi ilimi ilimi kawai amma ina yadda da mutum ya samu ilimi kanan kuma ya canza tunanin shi daga white collar job zuwa kirkiro da wani entrepreneurship ko idan mutum yana da irin wannan abu biyu zai faru hmm. na farko ko uku ma zai rike kanshi zai zama engage ba zai samu lokacin tunanin wani abu mai kyau ba kuma zai jawo wani ya sanya shi ma ya dinga samun wani kudin shiga kuma kanta ita gwamnati za ta tatsi tax ko kuma kudin shiga ta wannan bangaren hmm. to amma yanzu tunanin kowane dan najeriya ko dai white collar job ko kuma shiga dumu-dumu a cikin harkar siyasa a samu mulki so wannan matsalolin gaskiya su ne wanda suka cakuɗe suka lalata a alƙibla ta matasa eh, yanzu abdullahi ina fahimce ka kana so ka ce shi yanzu matashi ya ya tsuke tunaninsa wurin neman cin bulis kurun cin bulis exactly. <laughs> to kaga ki kaji ba haka ne Ware da gaske wannan haka ne to ka mana karin bayani abinda kullum muke cewa din mutum ya samu wani aiki ko wani sana muka ce gwamnati ba zai yi ta bawa kowa aiki ba ya kamata shi kullum matashi yana tunanin me zai yi misali idan kai gidan gona banda kai ka samu abin da za ka riƙe kanka akwai mutum ɗaya zuwa biyu ko fiye da haka ya danganci girman abin da kake wadda su ma za su iya samun yadda za su riƙe kansu idan aka yi haka kuma tattalin arzikin ƙasa ma tana gyaruwa misali idan ka duba ƙasa kamar china da amurka za ka lura kan cewa abun da ya gyara tattalin arzikinsu shine yawaitan mutane da su ma kansu suna yin wani abu da suke siyarwa sun taimaki kansu sun rage wa gwamnati kuma nauyi kuma wadda suke tattare da su ana samun ayyuka da yawa idan ka ce kawai gwamnati ne za ta da aiki gwamnati ta bada aiki yanzu waɗanda muke da su wadda suka gama makaranta a wannan ƙasa in ka duba kason da suke aiki da wadda ba su aiki sai ka ga wadda ba su aikin sun ninninka kuma sun firin jaye. akan wadda suke aiki saboda kowa tunaninsa ya allaka kan cewa zai jira gwamnati ta bashi aiki yawwa to matashi ya kamata ya ankare gane shi ya sama wa kansa aiki kuma ya sama wasu aiki to yanzu bayan wannan honorable idan muka tambaye ka irin lissafi irin naka menene matsalar matashi a najeriya kame za zaka ce to matsalar matashi idan za mu gaya wa kanmu gaskiya akwai lalaci ba kullum ba ne gwamnati take samo wa matashi mafita idan gwamnati ta yi nata kai ma kai naka sai a samu kusa mako mai kyau amma idan kullum gwamnati ne ake jira ta yi kai kuma ba ka yi to sakamakon gaba ɗaya ba zai kyau ba idan aka cire lalaci aka sa himma bayan an nemi ilimi ɗin an nemi wani sana'a da za a yi idan aka jure a kai kuma matasa in ka lura suna da matsalar rashin juriya na san matasa ba ɗaya ba biyu ba sai mutum ya kama wani abu ya fara idan da zai haƙura ya doke kan wannan za a ci nasara kwana biyu sai hankalinsa sai ya koma wani wuri duk wanda ya je yana da wani canji a account ɗinsa idan lokacin zaɓe zo sai ka ga ya posta zai ce yana son ɗan majalisa saboda ya ga ɗan majalisa a unguwansu ya hau bai da komai ya canja mota ya ƙara mata rigan da yake sawa ma duka kuma ya canja su to wannan sai ba sha'awa su na sama da mu ba sa ba mu kyakkyawan darasi shi yasa suke rinjayen wadda kaifin hankalinsu ko kuma wadda suke da gurɓataccen tunani sai su ƙarasa su a wani hanya sai ya dawo matsala kuma gaba ɗaya idan matashi ya gyara dukkan waɗannan ya kula da karatu ya riƙe sana'a kuma ya cire lalaci to yana ga wannan ƙasa mu za ta ci gaba kuma za ta yi kowa da ni. abdullahi aliyu ka sana ina dawo gare ka idan muka ruba tarihin ƙasar nan shugabanninmu na baya lokacin da suka yi shugabanci galibin su duk matasa ne amma a yanzu galibi yawancin matasan ba wai damar ba ne ba sa samu a sukan samu amma duk inda ka je wuri aka ce maka gashi matashi ne ke jagorantar wurin sai ka tsarin wurin ya dan bambanta idan aka ce mutum mai dan nisan shekaru duka cewar na yarda wani lokacin manyan su ma sukan shiga dumurmu cikin magana cikin hanci da rashawa da sauransu amma ana ganin kamar na matasan a gaskiya abdullahi idan zamu ga kanmu gaskiya ya dara eh, na manya ne wannan shine ah, yi bambanta mutane saboda bambancin tunani da kuma yadda suke to haji hassan ni gaskiya ba wai ina kare matasa ba amma da ina tabbatar maka da cewa irin kuduri da gogewa da matasan yanzu suke da shi da suke su ba da gudunmuwa na canza alƙiblar shugabanci a ƙasar nan kuma su waɗanda suke a sama ba sa so su ba da wani damar saboda zarar aka samu matasa guda hudu uku biyar a cikin sistem ko harkar gwamnati irin canje-canjen da aka gani zai karfafa gwiwa na ganin cewa ya kamata a samu matasa mafiya yawa a cikin tafiya kakamata shugaban kasa da tijo yana da nisan shekaru kuma da shi za a aiki shine wanda ke sa ido akan harkokin shugabanci kuma bai yadda da cin hanci da rashawa akwai majiya kwakwara da na ji akwai wasu mutane da ake ganin cewa bai kamata a sanya su a wani abu ba amma ɗaya daga cikin tsofaffin shugabanni yake ba da shawara cewa in dai kai za ka yi jagoranci domin su ma zargin da ake masu yanayi ne ya lalata su to yanzu wannan yanayin naka na rashin yadda da cin hanci da rashawa to ba zai yadda da lalacewa ba kuma ko da lalatattu ne za su zama na kirki a ƙarƙashin kulawa ka saboda ni abin da nake tunani shine matasa ya kamata in ba za a iya ba su manya-manyan shugabanci ba to akwai wasu ƙanana da ya kamata a ba su domin su ma su motsa daga inda suke zuwa wuri bari mu baka misali muna cikin wanda muka yi wannan gwagwarmayar akwai wasu abubuwa da ake tunanin ya kamata su zo hannunmu a matsayin abin da za a rike na bangaren shugabanci ko wani abu amma a wasu majiyu da muka ji wasu na ta faɗi tashi su ga cewa abin bai yiwu ba an ci gaba da tafiya a yadda aka saba saboda kaga irin wannan wani lokaci ne matasan da suka jajircewa kamar yanzu bayanai da ake ta yadawa cewa an tura mota ta tashi baccin ma gudu da ta yi kuma ta baɗa ƙasa ma wanda ta suke ba so ni kaga irin wannan wani to ina zuwa eh. a honorable abu ziri kaga abdullahi a lokacin na ce kun matasa kun shirya wurin shiga wancan ƙasa da gaske kun shirya kwarai abin da ya sa kaga kowane lokaci ake kare su matasa daga sabon matsayi din saboda idan aka gane daɗin matashi a wannan ƙasa namu a ɓangaren shugabanci to ina ga duk wanda ya kai wani mataki a rayuwa kuma zai zanto ba za a bashi gudumawa na ƙuri'a ba saboda mu muke da ƙuri'a a hannun mu misali kamar yadda aka yi magana kan cewa shi mai girma shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa shekaransa 41 to abun da ya a wancan lokaci din shi ya sa bayan shekara kuma talatin da ya dawo jama'a suka zaɓe shi so wannan zai nuna ma kan cewa ko da akwai gurɓatattun matasa ɗin za ka ga kan cewa kuma a cikinsu akwai matasa na kwarai wadda za su iya taka rawan gani su kawo sauyi a wannan ƙasa tamu amma hakan ba zai yi ba sai su matasan sun bawa kansu gudumawa yanzu bari baka misali da mata a ƙasar nan akwai mata da yawa da aka kama su da maganan cin hanci da rashawa da almundana da sauransu amma hakan bai hana ba kuma a zaɓo wasu matan kuma a ƙara ba su matsayi saboda ba za ka yi amfani saboda ka ga wani ya ci amana ba sai ka ce kowa kuma zai ci amana kamar yadda su manyan akwai na kirki akwai akasin haka haka su ma matasan kuma ina kyautata zato mu a bangare namu na matasa na kirkin sun fi rinjayen ninkin baninki. ninki akan wanda suke sama da mu To yau ma ga Muhammadu na maiwa Atto, malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tawa a ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda ya amsa mana tambayar da muka yi mishi cewa, shin salon mulkin demokuraɗiyya taimaka ma matasa ya yi ko kuwa kashe musu ta yi? To lallai haka ne, yau matasa sun mai da demokuraɗiyya kamar abu ne wanda za ka zakwa ƙalƙashin gida kamar yaro da mai gidansa ka zo ƙalƙashin ɗan siyasa shi haɓaka ka ka zama mai kuɗi kake barazana eh, demokaradiyya a cikin tallafa eh, eh, halayen matasa ta kasance koma baya a cikin ƙasashenmu saboda matasa sun bar duka wasu ƙa'idodin da aka san su da su sun komo kawai sun zama 'yan amsar shata 'yan taɓi kan titi. Yanzu eh, kuɗi ilimin matashi suna tunanin goben shi tana hannun wani ɗan siyasa yana neman gobe a gindin ɗan siyasa ba da ƙarin shi ba da ilimin. A demokaradiyya ta kasance babban haddasa babban kuma baya a cikin eh, ci gaba na matasa a mu masu tasowa. In kuka ɗauki matasan ƙasashen yanzu duka wanda suka zo a siyasar su zo ne don a gunta musu su koma geye suke suke kiɗe-kiɗe da raye-raye ba sun zo ba ne don su aiki don ƙasa. Kuma in ma aka ba su wurin, to sai ku gani duk matashin da aka ba aka ma matsayi a sha tahi yawa bisa ga aikin shi da gyara. In za a yi binciken 'yan matasan da aka ba matsayi a ƙasashenmu waɗanda suka riƙe manyan matsayi ba mamaki ku ji an ce an kama mutum da aikin handama da albanda da kuɗin jama'a halaye ne wanda ba su karrama ba su karrama matasa shi yasa ake tunanin eh, a kasashen mu matasa ba su da akida a siyasa kowa neman abin da za ya samu yake babu mai tunanin shi zo dan shi tallafa ko guda ya canza yau mun san da eh, kuma baya a kasashen mu shi ne saboda da hankalin jama'a to ba wanda ke tunanin a zo a yi siyasa dan a canza tunanin jama'a a bi hanyar da za a ci gaba kuma nauyi ne wanda ya rataya ga matasa a farko saboda in halaye in tunanin jama'a ya canza matasa su ne za su umarni da shi Wa'anda 'yan siyasa su ƙarshen su ne suke buga yau nan da shekara biyar duka wa'anda ke kenan suna ne mai mulki nan da shekara biyar da dama ba su iya mai wannan kenan ci gaba alheri ne ga matasa amma su ke tallafawa ake banza da shi shi yan eh, siyasa mai aƙida ya kasance eh, wanda zai zo da kishin ƙasa da tunanin ta kamata kuma da tunanin cewa shi ya zo ne dan shi shi tallafa a ci gaba ba dan shi nemi ɗan kaɗan ba shi zama ne zan ba ku alal misali da ku gani an zo eh, rabon makamai a cikin jam'iyya sai ku ga matashi an ce wannan kaso na matasa ne sai a waye gari wanda za a shi matashi ne ya kurari shekara hamsin ko fiye da haka to kun gani kenan su karan kansu matasan nishan aƙida ya sa wurinsu ma an amshi musu wurinsu ma ba su iya kare shi saboda ba aƙida yau halaye da dama da kuke gani a ƙasashenmu sun kasance halaye na koma baya yau kun ga akasari a ƙasashenmu ana kuka da zalunci da da sata dukiyar al'umma da kuma eh, eh, eh, rishin adalci tsakanin jama'a. To in matasa za su da hankali kan ja wa'annan halaye na rashin adalci zaluncin satar dukiyar al'umma da sauransu. Ina ganin ai za su taimaka domin a ci gaba. saboda in aka samu aka gyara wannan kwarakwarai to a nan tunani dole ne a kama hanyar ci gaba kuma dole ne kasashenmu su ci gaba canza salon tunani yana da nasaba da ƙoƙarin gani an ci gaba wannan aiki kamar yadda na tuna muku aiki ne wanda matasa za su iya yau a ƙasashen can shekarun baya abu ne wanda ku kuka sani ɗaliban in in lokacin hutu suke zuwa gida amma a lokacin da suke shirin zuwa gida sai a tuna musu da cewa duk kowane in ya tafi gida shi kokari shi ja hankalin jama'a bisa ga wa'anga halayen da wa'anga halayen to abubuwa ne wanda ya kamata a ci gaba to amma yanzu irin wannan tunanin an canza shi an fada shi tunani na siyasa yan matasa in suka zo in suka zo hutu sai su taru gindin wannan dan siyasa yake tusa musu halaye na kyamal jama'a na kyamal sauran abokan hamayya na neman su kalla lamarin sauran eh, abokan hamayya oleke shi tusa mu eh, su yi kokarin su kwatanta ma jama'a menene ya kamata a canza domin a ci gaba a nan suna iya su canza halaye domin su komo ga yanda aka sani a canda yau matsalar matasa in za ki tara matashi goma za su rabu ba da daɗewa ba saboda kowa yana neman a ciki shi zama kabila domin shi cuci sauran sai sun karamar da kansu sun nemi madogara guda inda duka zasu mai da hankalinsu su shirya su tsara eh, eh, eh, su tsara fada da sauran abubuwan da suka da suke waɗanda suke tara kansu su nemi aƙidodi na gari su tsaida tsakaninsu kuma su nemi yadda za a kasancewa kowa ya yarda da su kuma kowa yana iya bin wa'annan ƙa'idodin. To a haka nan za su hita da ƙalƙashin ɗan siyasa in suka su kansu da ƙalƙashin 'yan siyasa su tsaya da kansu bisa ƙawahunsu su nasu tunani su nasu hange kama hanya wadda take ta gari wadda sun kakkawa bisa ƙa'idodi bisa hujjoji na gari eh, inda za su da kansu eh, sai matasa sun tsaya sun karamar da kansu a duk lokacin da suka yi tunanin cewa suna da ƙarfin da za su haɓaka tattalin arzikin ƙasa kuma haɓaka tattalin arziki yana da nasaba da matasa suka kama kansu suka koma aiki suka hita daga cikin halin baya da halin taron hannu in suka gane da haka nan za a komo aiki aiki ba ba aikin gwamnati ɗaya ba yau in kuka ɗauki cikin ƙasashen masu tasowa kowa ya san da aikin gona da kiwo sun kasance aikin da yanzu matasa suke kyama ko kuma aikin hannu kowa neman ki samu matsayi a ofis je shi zamna cikin sanyi shi ke rubuce-rubuce eh, eh, ana kiran shi komi babu mai neman shi kuma da aikin gargajiya ba mai son koma a cikin gargajiyarsa tunda ba ta wa a yi zancen eh, haɓaka tattalin arziki ba tare da an bunƙasar da hanyoyi da suka kasance su ne kuma uba isar wannan tattalin arzikin don ka sai in matasa sun komo ga aiki irin na da matasa su fita daga cikin halin siyasa na turin mota da taɓi kan hanya su komo ga irin halaye wa'ancan na da za a kasance su samu matsayi a cikin aikin haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Amma duk lokacin da za su zamnawa a ƙalƙashin wa'annan 'yan siyasar wa'anda suke buga ma kwarko to lalle ba su zama komi za su zama kullum saniyar ware za su zama kullum eh, ƙasa da 'yan siyasa. Matasa kuma tso yau ma ɗan iya na da magana da ku ga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. yau dai daga da tozali da ɗan iya ya ce ɗan uwa ina yi maka oyoyo na ce ɗan iya yau kuma mai kashiryo ya ce matasa ne na ji suna ta wayo wayo da na tambaye su suka ce gwamnati ce ta raina musu wayo saboda ta ce su tafi makarantun da ake karatu su yi ta koyo amma idan sun kammala karatun suka garzayo sai gwamnatin ta ɗauke kai ko ta waiwayo a maimakon haka ma sai ka ji ta ce kowa ya koyi sana'a don shiga ruwa sai ka iya iyo shine yasa nake ganin wannan rumfar da matasan suka fake fa tana yoyo shi yasa kake ganin kusan duk abin da ke faruwa da matasan ma su sukan janyo na ce to kaɗan iya so kake a daki matasan kuma a hana su koke ya ce a kai dai matasan mu kwai son tattara tarin tulun kuɗi a sawwaƙe da zaran mutum ya kammala karatu sai ya dawo gida ya narke maimakon tun da suna da ƙarfi a jika su koyi wata sana'ar da za su rike sai kawai su koma gida su mummike ko kuma su yi ta rabawa a ma'aikatun gwamnati ko neman mukamin siyasa burin su wai su ga kuɗi a sussunke idan ko ba su samu aikin gwamnati mai gwabin da za su tattara kuɗaɗe ba sai su buge da roƙe-roƙe ni ko ka ga gani nake duk wani matashin da ya riga ya kwankwaɗi karatun zamanin nan fa to yana da wani haske don kuwa aiko babu aikin gwamnati akwai sana'o'in hannun da ya kamata su rike sake su ba sake da sanota ta rana sai ka ji ana o suwa na kuma an zama manyan fatake na ce to amma dai dan iya aiko matasan nan ba su samu aikin gwamnati ba ya kamata a dan makalkala musu mukaman siyasa don ka san fa damuwar wasu matasan shine yadda ake mai da su gugar yasa dan iya ce i to amma fa mukaman siyasa nawa ne ma kwata-kwata a wannan kasa saboda haka ni kiran da nake so in yi ga matasa shine su kama kasuwanci da sana'o'in hannu wani ko su ma wata ran sa bazararsa kaga su ma sauran matasan da ba su samu yin karatu ba sai zaman sa'in sa za su samu aiki karkashin su har ma su dan nisa da sani sai ka ga lamari na ta ƙara girma da ko da farko kamar wasa har dai ita ma gwamnati ta samu kuɗin shiga ta hanyar harajin da al'umma za su ga ayyuka a ƙasa da haka ne za ka ga matasan mu sun ɗar matsaransu na kusa da na nesa na ce to dan iya Allah ya sa matasan mu su gane su daina zaman jiran na bulus su gane cewa zaman kashe wando da tsabar tsagwaran tsammani fa yana kashe zuciya murus saboda haka tun da dai guraben aikin gwamnati sun yi cunkus to sai su karkata hankalinsu zuwa sana'o'in hannu da kasuwancin da aka yi ittifaki akwai kuɗi turmus in ya ce ina fata dai matasa za su gane yanzu fa a wannan ƙasa babu sauran zaman turus su yi ta neman sana'a da kasuwancin da za su yi wata ma sai ka ji su a birnin jamus ko kuma ka ji faman fataucin fafutukar neman kuɗin ta kai sa andalus kaga ko ai su da talauci kuma ƙurungus don kullum suka duba ajihunsu za su ji dumus har dai ƙasar ta yi kyau ta yadda dukkanin majalisin 'yan zaman kashe wando zai yi ɗaɗus <laughs> na ikara ikon Allah <laughs> kin ji ɗan iya ko? <laughs> Jamila a gurguje. Mm. Ka hami magana Zuckerberg wannan mai Facebook. Kisa a ƙasar Saudiya a karan harko an ba mata dama su hito su yi zaɓe kuma su tsaya takara. a ah, da gaske? Yanzu haka akwai wajen mata 900 da suka yi rajista. za su tsaya takara kuma an ba su damar su yi zaɓe saboda haka a yankunan mu akwai ƙasashe inda musulunci ya yawa ba da saudiya ake koyi ba sosai to gangan gangan gangan to ai shi ne yanzu me za su ce a <laughs> ah, gangan gangan gangan muna nan muna jira mun sa ido shi ne ai ko za ki fito ne a a ina yanzu dai mu a dai sau ai mu Nijar da dama dama ku ne a Najeriya kuke da wannan matsala <laughs> gaskiya To, Jamila ba lokaci da mun yi magana Zuckerberg. Yanda suka bada kuɗin su ko? Kashi 99 cikin 100 mm. na hannayen jarin kamfanin su na Facebook za su bayar. Saboda kawai sun samu Miliyan dubu arba'in da biyar. Saboda kawai Allah ya ba su Dala miliyan dubu arba'in da biyar. 45 billion mm. kin ga hannaye turanci ma eh. saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da Mr. Nelson Lopes ni Halima jimarau ke sallama da ku sai gobe mun sake haduwa da ku inda za mu tattauna batun kiwon lahiya wasan kwallo ba ta ba wasan kokowa ba ta mance ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.